alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa so a last class na mun ga introduction on the set theory so yau muna so mu salba wannan example sin on the set so aka ce uh, list the elements of each of the following sets so za mu yi listing the elements in wannan set ne kar ku manta a last class za mu ce elements su ne abin da suke cikin wannan brackets din so duk abin da ke cikin wannan baraket din shine element na set so yanzu bari mu fara na farko aka ce the prime numbers less than 20 so abin da ya kamata mu fara yi za mu yi naming din set din ne za mu ba shi suna duk sunan da kaga dama duk kowane leta za ka iya using ka yi naming set so bari mu using leta a so mun kira set din mu a matsayin set a equals to sai mu elements din da suke ciki sai ka karanta wannan turancin da aka bayar a cikinsa za ka yi extracting lambobin da za su shiga cikin set ɗin ko kuma letters ko wani abu ko objects da za su shiga wannan set ɗin so yanzu aka ce the prime numbers less than 20 so abin da yake nufi menene ma tukunna shi prime numbers ne? sai ka san menene prime numbers ɗin kafin nan ka iya listing ɗin elements ɗin so prime numbers su ne ne number da suke da only two factors iya one da kuma shi kansa number iya one and itself iya one ne kawai da wannan number za su iya dividing nasa so yanzu da ka fara daga one one prime number ne one ka raba prime number bane saboda factors guda ɗaya ne kawai one iya one ne kaɗai zai iya dividing nasa one can only be divided by one so one ba prime number bane two fa kaga two prime number ne saboda yana da factors guda biyu da one da kuma itself shi kansa two ɗin 2 zai iya dividing kansa sai kuma da 1 kaga factors guda biyu kenan so 2 yana ciki 3 fa kaga 3 iya 3 ne kawai zai iya dividing ɗinsa sai 1 so dama 1 shi zai dividing 1 kam yana nan sai ka duba ɗayan number ka gani zai dividing so yanzu tunda 1 ɗin mu yana nan sanan 3 yana nan kaga 3 sai 4 fa factors nawa yake da shi kaga 4 4 zai iya dividing ɗinsa 2 zai iya dividing ɗinsa sannan 1 zai iya dividing ɗinsa kaga ya wannan condition da muke da shi na prime number ɗin so kaga kenan yana da factors uku kuma kuma factors biyu muke magana so yanzu 4 baya ciki sai 5 5 ma kaga iya 5 ne da 1 kawai zai iya dividing so muna da 5 sai wanne 6 kaga 6 kuma 6 zai dividing 3 zai dividing 2 zai dividing 1 zai dividing kaga yana da factors har guda uku so baya ciki sai nawa 7 kaga 7 yana ciki saboda iya 7 da 1 ne kawai za su divide so 7 sai 8 kaga 8 zai yi divide 4 zai yi divide sannan 1 zai yi divide 2 zai yi divide so kaga yana da factors wajen guda hudu so 8 baya ciki 9 kaga shi ma baya ciki saboda 9 zai divide 3 zai divide sannan 1 zai divide sai 10 shi ma 10 kaga baya ciki sai 11 to kaga 11 yana ciki saboda 11 iya 11 da wani ne kawai za su yi dividing sai wanne 12 kaga baya ciki sai 13 sai wanne 14 baya ciki 15 baya ciki 16 baya ciki sai 17 sai wanne 18 baya ciki sai 19 19 yana ciki ko baya ciki kaga 19 shi ma baya ciki yana ciki kai 19 kaga shi ma yana ciki sai 19 to dama aka ce less than 20 kasa da 20 ake magana so 20 baya ciki tun da kasa da shi ake magana to ka ga yanzu a 19 din mu za mu tsaya wannan shine set A ɗin mu set of prime numbers less than 20 so idan muka je na biyu za mu nemi ɗinsa shi ma mu bashi me wannan karan bari mu bashi set B is equals to even numbers less than 15 kaga anan shi ma ya kamata ka san menene even numbers even numbers shine number da 2 zai iya dividing ba tare da an samu remainder ba to yanzu less than 15 kasa da 15 wasu nambobi ne 2 zai iya dividing ba tare da mun samu remainder ba kaga akwai shi kansa 2 din zai dividing akwai 4 kawai 2 2 za ka ringa karawa 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 to 2 2 kawai za ka na karawa saboda idan 2 ya yi dividing 3 ba zai yi ba amma 4 zai yi kaga idan 4 yayi kuma 5 ba zai yi ba 6 zai yi so yanzu idan muka sa 2 sai 4 next one din zai zama 6 next one din zai zama 8 next one din zai zama 10 next one din zai zama 12 so sai next one din kuma ya zama 14 tun da an ce less than 15 ne so kasa da 15 waɗannan su ne even numbers da za su iya divided sai kuma c shi ma za mu iya nemin ɗinsa shi kuma bari mu ba shi set c so shi kuma aka ce multiples of 4 less than 15 multiples of 4 yana nufin numbers ɗin da 4 zai iya dividing iya 4 kawai zai iya dividing ba tare da an samu remainder so kaga akwai kansa 4 ɗin zai dividing sai wanne kuma ƙasa da 15 ake magana so yanzu sai wanne idan 4 ya dividing 4 zai dividing 8 sai wanne 9 ba zai ba 10 ba zai ba 11 ba zai ba sai wanne sai 12 daga 12 sai wanne kaga 13 14 kaga fi mun ga da mun iso 15 din kuma to kaga kenan daga 12 zamu tsaya to waɗannan su ne factors ɗin A eh, multiples of 4 less than 15 sannan wannan shine set C mu da muke magana so wannan shine mun yi listing elements din kowane set a nan wajen so mun gode da kallon bidiyon mu kada ku manta idan ku yi subscribing YouTube channel mu ba ku yi a tajin koyon lissafi sannan ku share mu abokanan ku wanda ba sani ba su ma su sani mun gode